radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله Radio Hausa biyu VOH ne yake magana a cikin shirin sami safe. Zango na farko a jirin shirin da muka sabga muku a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jirin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau. bayan samun na shirin na ku masu saurare daga nan kuma sai shirin na na guzurin hanya kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗannan lirarra su ne shirin abubuwan da za mu kamu a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu daga nan kuma sai mu gabatar da shirin nan na kiɗe-kiɗen ya wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin baki ɗaya ba sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci to shirin shirin da muke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha uku ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da da abdullahi salihu usman katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai ta mu mota shirye shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau Masu gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan satumban shekara ta 1250 aka fara shirin duniyar mu a yau ke tun kuma ga shirin na muryoyin masu saurari fara wannan yaki ne a cikin kasar masar a lokacin sarkin faransa san leos lokacin da ya kudure to kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu a daga nan birnin da ke zuwa muku a cikin shirinmu na safi za kuma ku iya samun waɗannan labaran a shafa mana intanet hausa tv da kuma ga shirin nan a guzurin hanyar wadda daga bisani kuma ta koma wani babban wuri na tarihi a kasar hanya kenan ta kuma a kawo ƙarshen yakin tare da samun nasarar musulmi daga karshe masu saurari kusan cewa shekaru wannan ne muka kawo karshen shirin shirin namu amma kafin mun salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji ga watan satumban shekara ta 627 miladiya to da kuma wannan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can idan a sake na kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da sarkin dole farsa na lokacin kusuro Farbez ya aiki da dakaru zuwa yankuna wanda suke tsakanin Nahran wato Syria da kuma Palestino har zuwa Masar da kuma zuwa wasu yankuna na Asiya inda ya kwace iko da su a rataba hannu akan wata yarjejeniyar sulhu tsakanin Rome da Iran a shekara ta 1961 miladiya amma bayan kisan ɗaya daga cikin na hannun damar daular Farisa yaƙi ya sake barkewa tsakanin manyan daulolin na duniya guda biyu na lokacin a ranar biyar ga watan janairun shekara ta 603 miladiya wanda aka kwashe tsawon shekaru 24 ana kwabzawa su amma da ƙarshe dai sarki khusro parvis na daular farisa ya sake gabatar da shawara ta dakatar da yaƙi kuma aka sulhu wanda hakan ya kawo ƙarshen yakin daulolin farisa da rome a ranar irin ta yau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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kaninsu. Congo ta ce ta fara karbar kudaden tara daga kasar Uganda bayan wani hukunci na kotun manyan laifuka ta duniya. majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a kai hatsin da ake jigila daga gabar ruwa ta ƙasar ukraine zuwa ƙasashen mabukata tare afirka ta yi maraba ta shirin 'yan tawayen tigray na ƙasar habasha domin shiga tattaunawa da gwamnatin ƙasar tons kuma ga labaran da ke da ke gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta sanar a litinin cewa ta karbi bashin farko na dala amurka miliyan 65 daga kasar uganda a cikin tsari tare da kotun duniya ta yanke a kan rawar da uganda ta taka a yakin kinshasa daga shekara ta 1998 zuwa 2003 kamfanin dalancin labaran sputnik ya bar da rahoton cewa dangane da batun aikan da uganda ta aiwatar a cikin congo a lokacin kotun manyan laifuka ta duniya ta yanke hukunci akan cewa dole ne uganda ta biya diya kuma an fara biyan bashi na farko na wannan diya a ranar ɗaya ga wannan wata na satumba in ji sanarwar gwamnatin kasar congo a watan fabrin da ya gabata na dai kotun kasa da kasa don yanke hukunci a wani mataki na karshe kan batun aikin da ya ta yi na rubuta wutar rikici a congo ta hanyar goyon bayan 'yan tawaye hukuncin ya kunshi cewa dole ne uganda ta biya kasar congo diyar dala miliyan 325 hukuncin kotun ya bayyana cewa kutsan da da ta yi a cikin lamuran kongon ya jawo barna mai yawa da kuma lalata albarkatun ƙasa wanda hakan ya saba wa dokoki na ƙasa da kasa a muhawarar da ta yi a baya kotun ta yi watsi da ikirarin da da ta yi na cewa ta yi amfani da karfin soji da kuma shigar da sojin nata a gabashin kongo a wani mataki na atisayin kare kai kotun ta ce yin amfani da karfi da cin zarafi a kan al'ummomi ya yi hannun riga da kudurori na majalisar ɗinkin duniya shugaban hukumar tarayyar afirka ya yi maraba da sanarwar da kungiyar 'yan tawayen yankin tigray na kasar habasha suka bayar na shiga tattaunawa da gwamnatin addis ababa domin tsagaita buɗe wuta a tsakaninsu shugaban hukumar tarayyar afirkan ya bayyana cewa ya yi maraba matuka da sanarwar da kungiyar 'yan tawayen ta tigray ta bayar wanda hakan zai bayar da damar warware rikicin da ake fama da shi a kasar habasha ta hanyar lumana sannan ta kara cewa shugaban hukumar ya buƙaci ɓangaren da suka yi ƙoƙari wajen ganin cewa an tsage ta buɗe wuta ɗin da su tabbatar da cewa sun shiga wannan tattaunawa da kyakkyawan niyya kamar da kuma kirayi ɓangaren biyu na gwamnatin habasha da kuma 'yan tawayen da su gaggauta komawa teburin tattaunawa da kuma fara aiwatar da shirin da aka yi a lokutan baya na ganin cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kuma yin aiki tare wajen kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi to jama'a masu farka da sha'afa labaran sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran mataimakiyar kwamishinar kare haƙƙin bel'adama ta majalisar ɗinkin duniya nada al-nashib ta yi gargaɗi kan illar rikicin da ƙasar ukraine ka iya haifarwa sannan kuma ta da buƙatar isar da hatsi da abinci daga tashoshin jiragen ruwa na kasar ukraine zuwa kasashen mabukata a taron kwamitin kare haƙƙin bil'adama karo na 51 na majalisar ɗinkin duniya wanda ya gudana jiya litinin a birnin geneva na kasar switzerland an shafe tsawon lokaci ana tattaunawa inda ana shef ta yi tsokaci akan matsalar karancin man fetur da kuma barazan da ake fuskanta wajen samar da abinci ta kuma jaddada buƙatar isar da hatsi da abinci daga tashar jiragen ruwa ta ukraine ga kasashe mabukata bisa yarjejeniyar hatsi da kulla a istanbul a watan yulin da ya gabata tsakanin rasha da ukraine wanda turkiya da majalisar ɗinkin duniya suka shiga tsakani shugaban ƙasar rasha vladimir putin dai ya bayyana a wani taron tattalin arziki na gabashin duniya wanda a gudana a ranar laraba da ta gabata cewa yarjejeniyar da aka kulla a birnin istanbul yadda ake aiwatar da ita ya zama abin kunya yana mai cewa galibin kayayyakin abincin da ake fitarwa daga tashoshin jiragen ruwa na ukraine ana shigar da su ne kai tsaye a cikin kasashen kungiyar tarayyar turai maimakon kai waɗannan kayayyakin abinci ga kasashe mabukata a faɗin duniya a ƙasar iraki kuwa miliyan mutane suna ci gaba da isa birnin karbala na ƙasar domin halartar tarukan arba'in na imam hussein alaihi rahotanni da kasar irakin na cewa miliyan masu ziyara daga ciki da wajen kasar irakin suke isa biranen najab da kuma karbala domin halartar tarukan na arba'in ofishin gwamnan lardin karbala ya ba da sanarwar cewa ya zuwa yanzu dai miliyan mutane ne suka iso birnin domin halarta waɗannan taruka kuma ɗauki dukkanin matakan da suka dace na ɗaukar bakuncin masu ziyara da hakan ya haɗa da ɗaukar ƙwararren matakan tsaro samar da ababen mara rayuwa da kuma tanadin kayayyakin ayyuka na kiwon lafiya bayanin ya ci gaba da cewa ya zuwa yanzu fiye da baƙi miliyan uku ne suka iso karbala daga kasashen duniya daban-daban yanda kuma adadin 'yan kasar iraki da suka isa birnin ya haura miliyan goma ya ce ana sa ran adadin masu ziyarar tarukan arba'in a karbala daga nan zuwa kwanaki biyar masu zuwa zai haura miliyan ashirin a ranar lahadi mai zuwa ce da za a gudanar da tarukan arba'in na imam hussein alaihi salam a birnin karbala inda sa yake to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin mu da zamu fara da shirin nan na mala'ika iran iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai da kuma tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kai ku ne zuwa tsibirin kish ɗaya daga cikin tsibirai guda 21 na ƙasar iran kuma da ke tekun fasha babu wata ƙorama da take gudana da dindindin a wajen kuma ruwan na tsibirin ana samar da shi ne daga ruwa mai daɗi na ƙarƙashin ƙasa yanayin ruwa da iska da ke tsibirin kish yana da zafi da danshi yanayin zafin yana kaiwa har zuwa daraja 26 a ma'auni na zafi ana yin ruwan sama kaɗan-kaɗan ne a wurin amma a lokacin zafi ne kawai ake yin ruwan ma shi ma yayyafi kaɗan-kaɗan yin tafiya zuwa tsibirin kish ɗaya daga cikin wuraren yawon shakatawa ne na bakin teku da ke nan ƙasar iran yana mai gurbin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje kuma da kuɗi 'yan kaɗan idan kana so kana iya sauka a otel ɗin bakin teku otel na farko da cikin ruwa a gabas tsakiya ɗakunan da ke cikin otal ɗin an yi simintin su ne da gilasai kuma ana iya zuwa wannan tsibirin ta jirgin sama ko ta mota kuma za ka iya zuwa cikin tawaga ko kuma ka je kai kaɗai to yanzu kuma bari mu kawo muku takaitaccen tarihin tsibirin na kish a fili yake cewa tsibirin kish ya kasance cikin iran tun a zamanin dolar hahamanashiyan amma lokacin da sarakunan umayyawa suke yakin fara daular su ya kuma karkashin su sai dai a lokacin daular ali buwaihi ya sake dawowa ƙarƙashin ikon ƙasar iran wannan ya sa aka yanke shawarar mayar da shi a matsayin babbar cibiyar kasuwanci a yankin farisa a zamanin daular salujikawa amma sai dai bayan da kasar portugal ta shigo wannan yanki ya ci gaba kan cewa karkashin mulkin mallakarta har zuwa zamanin mulkin sarki abbas imam qali khan ya kwace dukkan tsibiran da ke tekun fasha har ma bahrain wanda tun daga wannan lokacin zuwa yanzu tsibirin kish yake a matsayin ɗaya daga cikin tsibiran iran da ke tekun farisa a zamanin daular sarki muhammad falabi ya mayar da tsibirin kish cibiyar kamun kifi da kasuwancin lu'ulu'u wanda ta hanyar shigowa da su daga ƙasar japan aka bunƙasa kasuwancin lu'ulu'u a wannan tsibirin a wannan lokacin ne da masu bawa sarki muhammad rida fahalawi shawara iraniyawa da amurkawa daga cikinsu suka ga irin yanayi mai kyau na ɗabi'a da tsibirin yake da shi don haka suka ba da shawara a mayar da gabar tekun kish da ruwan kiristal su zama a matsayin tsibiri guda kuma su kasance ɗaya daga cikin cibiyar yawon shakatawa na ƙasa da ƙasa kuma gwamnati ta fara zuba hannun jari a wajen inda ta fara gina muhimman wurare a wajen kamar otel filin saukar jiragen sama cibiyar bukin baje koli na ƙasa da ƙasa da kuma masaukin iyalan gidan sarki a shekara ta 1961 aka bayyana tsibirin kish a matsayin yanki mai yanci na tattalin arziki a ƙasar iran wanda yanzu haka bunƙasar tattalin arzikin yankin ya ɗori ne akan masu zuwa yawon shakatawa da kuma kasuwanci na ƙasa da ƙasa lokacin da ya fi dacewa kuma ya fi arha na zuwa ziyara kish shine lokacin da yanayi yake da kyau wato lokacin zafi domin a lokacin zafi yanayin iska ba sanyi kuma babu labarin danshi a lokacin za ka iya samun yanayin iska da ruwa madaidaici kuma ka shakata da yin iyo a cikin ruwa da yin amfani da sauran abubuwan more rayuwa da aka da a wurin domin yawon shakatawa ban tarihi masu ɗaukar hankali a tsibirin na kish na da yawa duk da yake cewa ba a san tsibirin kish a matsayin ɗaya daga cikin tsibirai masu tarihi ba amma mafi yawanci suna tafiya zuwa wurin ne domin yawon shakatawa sai dai kada a kawar da kai wajen kai ziyara zuwa wuraren tarihi da ke wannan tsibiri na kish birnin harire da ke arewacin tsibirin kish yana daga cikin wuraren da aka yi rijistar sunayensu daga cikin abin tarihi na ƙasa kuma tarihin wannan gari yana komawa ne daga karni na biyar zuwa goma bayan hijira kamariya wato daga karni na hudu zuwa na goma kenan ya kasance yana jan bantensa akwai gidajen a ayan da wajen wanka na masallaci da dai sauransu daga cikin su akwai bishiyar arzu idan aka yi dan tafiya kaɗan a garin harire akwai wata bishiya wadda rassanta suna da kyau sosai yadda shekarunta na komawa ne zuwa shekaru 500 zuwa 600 da suka gabata kuma ita ce bishiya mafi daɗewa a tsibirin na kish sai kuma garin Karis na karkashin ƙasa an gina shi ne a wuri mai zurfin mita goma sha shida kuma akwai duwatsu da dama da suke kewaye da shi ko kuma da kuma ganuwa wanda tsawonta yana koma zuwa ga shekaru masu yawa akwai wata maɓuɓɓugar ruwa da shekarunta ke komawa zuwa shekaru dubi ɗari biyar da suka gabata shi ne tushen ruwan garin inda al'umma suke samun ruwa da suke amfani da shi daga wannan maɓuɓɓuga wannan birnin shine wanda rufinsa aka lullube shi da marjan da wasu ababen kawa kuma wannan birnin yana daga cikin waɗanda aka yi musu rijista a hukumar kula da ababen tarihi na ƙasa da ƙasa wato unesco sai dai domin su karbi kuɗin inshora na jirgin suka banka masa wuta to ma saurare shi mun kawo bayani amma lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. To su kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a shirin ya ga ta muku din siraj ne domin ji irin waka da ya tanadar mana da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin to madara da samun din sura cikin wannan wakar ka yara mana da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin wakar a nan zan jarin zamun shirin gan lokacin na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. da nan zamu karkare sai Allah kuma can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya